What? What's up? Correct. kò ní. Bye. No é? What? Yeah. Thank you. in ba haka ba fa nan kuma har wa yau shehu yake cewa wanda kuma ta'addan kuma alƙali zai iya hana azzalibai daga ta'addanci wa gairi zai iya hana yan fashi da makami zai iya hanawa menene amfanin ka kai wa alkali kukan cewa an zalunce ka ba zai kwato maka abin da aka zalunce ka ba kuma sai ya ci abin da yake karshen ta ya isa ka je ka sake siyan wannan abu ina amfanin wannan abu babu amfani da wannan mun fahimci wannan ko saboda haka waɗannan sharuɗa da kyau jama'a su rinka lura da kyau a yanzu zaka ga wannan karatun yana da wahalar fahimta me yasa saboda karatun ya saba wa yadda ake rayuwa in ka je ka kalli alkali kwaya ɗaya sai ka ga waɗannan sharuɗan ma guda biyu tukuna kafin a kai guda takwas ɗin bai cika su ba in ka je ka kalli sarkin sai ka ga waɗancan sharuɗan da aka kafa ɗin can da waɗannan ɗinnan da za mu ji guda hudu ɗin nan sai ka ga sarkin bai cika su ba to sai ka kasa fahimtar karatun to amma ina amfanin karatun ana ne ana karantar da mutane shari'a a hankali insha Allah dan Allah ya yi alkawarin cewa wannan ƙasa ya rituha min ibadiyas salihina bayina na gari su ne za su gaje ta a nan gaba su waye bayin Allah na gari Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu man yartadid minkum an dini ya ku mu'minai ku yi hankali fa duk wanda ya bar addinin shi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai kawo wasu mutane wasu iri ne daban an gane ko sai ce yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbuna su kuma suna son Allah a izzatin alal alal mu'minina alal alal mu'minina alal kafirina azillatin alal mu'minina suna da tsanantawa akan kafirai sa'annan suna tausasawa yan uwansu mu'minai yujahiduna fi sabilillahi suna yin jihadi wajen su ga sun tabbatar da shari'a Allah wala ya na lauma matala'i zargin mai zargi baya baya razana su ba sa jin tsoron shi indai Allah ne ya ce ayi kaza to duk ran da Allah ya dawo da lokaci irin wannan to shine sai a ce ai mun taba karatu akan kaza mun taba karatu akan kaza to a jawo wannan karatun a zuwa aiki da shi shine fa'idar karatu duka shari'a din nan duk inda kaga an kafa gwamnatin musulunci ba a sati guda aka tashi aka yi harguwa aka kafa ta ba sai an daɗe ana gwagwarmaya ana bugawa ana gwagwarmaya ana bugawa sa'annan kuma a ƙasa gefe guda ana nan ana karantar da jama'a don ana ɗauko maka ainihin mujahidu na ɗinnan da ke yin jihadi a ƙasashen musulunci za ka ga sallah an yi sallah a zahar sai shi shugaban ya tashi yana koyar da su wasu abubuwa yana koyar da su ma'ana ana ana tafiya wajen kafa gwamnati kuma ana ilimi ba kawai hakan nan za a rinka tafiya yu yu yu yu da tutoci da gudu ba a'a ilimi ana tafiya ana jihadin ana ilimi ana tafiya ana jihadin ana ilimi ran da al'amarin ya tabbata dama mun karantu kenan. amma ba a yi karatu ba sai aka wayi gari kuma ga gwamnati an kafa ina za ta faɗa ko shari'a kuma sai a tafi ingila shari'ar da aka rushe yaya an sake dawo da ita kuma a wata riga sabuwa mun fahimta ko shi yasa sai a rinka lura waɗannan abubuwa yanzu ana karantawa ne ran da karatun zai zo sai a ce kaga shekara goma ko shekara talatin ko hamsin da suka wuce ko ma shekara ɗari sai a ce a iyayenmu da kakanninmu sun zauna sun yi karatun nan anan mun fahimci wannan ko saboda haka tafiyar doguwa ce annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yana da yadda zai iya kafa mishi shari'ar musulunci rana ɗaya ko ba haka ba amma me yasa aka yi ta tafiya doguwar tafiya har aka kore shi daga gare ba mun fahimta kama a hankali aka rinka karantarwa ana shiryarwa ana jayayya da wasu ana wasu na kafircewa wasu na har aka kai garan da al'amari ya tabbata ina fata an gane to abin da ake so kenan kullum muna karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jin a halin tafiya wani abin yake karantar da su taimama wannan a halin taimama ta faru aka karantar da su aya ta sauka da sauransu ko a halin tafiya na taimama to shine yake cewa as-salisu abu na uku wanda alkali zai cika shi sharuɗan da zai cika sa'an nan ya cancanci a zaɓe shi alkali iqamatul hududi ya zama tsayar da haddodi alkali zai iya tsayar da dokokin Allah wal qiyamu bi huquqillahi wal qiyamu bi huquqillahi ya kuma zai iya tsayuwa wajen tabbatar da dokokin Allah shi kanshi alkali zai iya tabbatar da haƙoƙin Allah a kanshi shi ba wata mata ta zo kawo mishi shari'a ba ya kokarin kashe auren don ya samu ya ainihin aure ta bai tabbatar da shari'ar Allah ba kenan ko kuma mace ta kawo mishi ainihin kara ko na mijinta ko na wani tana neman wani haƙƙi ya ce sai ta ba shi dare ɗaya tukuna sannan zai biya mata buƙatarta bai tsayi da haƙoƙin Allah ba kenan mun fahimci wannan ko Allah ya kiyaye Al-Rabi'u na hudu annazaru fi dima'i wal jirah ya zama alkali zai iya duben wajen haƙoƙin jini an kashewa wani dan uwa an kashewa wani uba ya ɗauko mishi fansa wal jirah da kuma rauni an jiwa wani rauni alkali ya zama zai iya wa wanda aka zalunta din nan ramuwa wani ya fasa wani kai wani ya kashe wani wani duk ya zama alkali zai iya hukunci na adalci ba zalunci alkhamis na biyar annazaru fi amwalil yatama ya zama shi wannan alkali zai iya kallon dukiyoyin marayu ya kare musu haƙƙinsu don kar wani ya zalunce su ya haye kansu ba wai shi ya haye ba fawa yake magana alkali ya haye dukiyar maraya ba wai ya ci kushira ko wani abu ba duk wannan a'a ya hango wani zai cine shi sai ya hana shi in ya zama kai ka hana wani ya ci zaka ci wal majanin da kuma waɗanda suke ainihin wato sun shiga halin galabaita ba su da wasu waɗanda yake za su iya kula da su to ya zama ainihin alkali ya tare musu dukiyarsu wa ausiya awsiya alaihim da kuma ainihin wato tabbatar da wasiyoyi waɗanda aka yi wa alkawari wani ya zo rasuwa ya yi wasiyar in ya rasu a bawa na kaza to ya zama alkali zai iya tabbatar da waɗannan wasiyoyi da aka yadda ainihin su marayu da kuma waɗanda suke ainihin a marasa galihu a sabis na shida annazaru fil ahbab ya zama alkali zai iya ainihin duban hubusi hubusi wanda aka yi ya tsare shi wani ya ya sai gida ya aje wannan gida dan a rinka saukan baki ya ce wannan ya yi hubusi ne ga baban shi da ya rasu Allah ya rinka kai lada gare shi ko ga baba shi ko ga kakan shi ko ga wani wanda yake ya cancanta to alkali ya zama yana kula kada ainihin azzalimin sarki ya sayar da wannan gida ko kuma ya kwace shi ya shiga cikin mallakar shi dole sai an samu alkalin da zai rinka kula da waɗannan abubuwa mun gane ko asabi'u na bakwai tanfizul wasaya ya zama alkali zai iya zartar da ainihin wasiyoyi wane ya zo rasuwa ya yi wasiyar ya ɗauki gidan shi na wuri kaza ya ba wani. to sai bayan ya rasu aka ruwa a raba gado sai aka ce amma ban da gida na wuri kaza saboda shi mamacin ya yi wasiya sai 'ya'yan su ainihin yi ya suke su ba su yadda ba to alkali ya zama zai iya karɓar wannan gida ya ba wanda aka yi wasiya in ya zartar da wasiyar da aka yi ko kuma sarkin da ya rasu ya yi wasiya akan cewa a gina makaranta a wannan anguwa ko a wannan gari ko a gina masallaci sai sabon sarki da ya hau sai ya kokarin ya taushe wannan wasiya alkali ya ce ba zai yi ba sai an tabbatar da wannan wasiya asaminu na takwas aqadu an kihatin nisa alkali ya zama zai iya ɗaura aure ga mata idan lam yakul lahunna waliyyun in suka zama ba su da waliyai au a bara hunnal waliyu ko kuma waliyin ya ainihin ce ba ruwan shi da su dan Allah ne shari'a musulunci ta rage kuma a ina aka rubuta wannan misali a nan Najeriya to me yasa aka dawo aka canza yanzu ana kauna Shehu Usman ana kauna Shehu Usman ina kan ina kan to dan yanzu tsakani da Allah ana kan ana kan ba a son wani dan da ana son wani da ba a yi da gaban shi Usman ina bayanin ina bayanin bid'a bayanin littafin da ke bayanin bid'a ina ikhya sunna wa asma'ul bid'a ina yi tamyizul muslimina min al-kafirin ina duk littafan shehu ina aka binne su don Allah ana son waliye za a binne waɗannan littafai a dawo ana shirka akan kabarin shehu ana son waliyai za a dawo waɗannan sarakuna na gargajiya suna yin kurki da abin da ba Allah ya san kwanci ba suna ba ni sun ba su su ba su ba wanda shi Usman ne ya yi da kasar ana son waliyai kenan saboda Allah ko ko dai kawai son waliyai shine sai ka lika tambari a goshinka ko a jikin hijabi ko a jikin baji a jikin aljihu shikenan ko a kofar rumfaka shikenan son waliyai wannan ne son waliyai da wannan ne son waliyai da za ka yi Allah ya baka lada ai da wannan ko kirista da ko kiristoci ba suna liƙa cross ba aiki da an tambayi shi abdulkadir jelani cewa zai yiwu a samu wani waliyi baya aiki da alkur'ani da sunna yake ba zai yiwu ba duk wanda bai aiki da qur'ani da sunna baya cikin waliyan Allah ina fata mun gane to dan menene in an zo naɗin alkali ba za a lura da irin waɗannan abubuwa ba to shehu dai yace ya zama alkali zai iya ɗaura aure ga matar da ya zama ba ta da wali ba ta da galihu to amma mu ne yanzu yaya eh, to me za su samu tunda ba za su samu komi wurin ta ba ba za su ɗaura mata aure ba ko kuma waliyin ya ce ba zai ɗaura mata aure ba sai alƙali zai ɗaura auren kuma auren ya ɗauru ba yadda za a yi to sai ya zama alƙali yana da irin wannan ikon sannan ya cancanci ya zama alƙali na tara النظر في المصالح ya zama alkali zai iya duban abubuwan da suke almasalihul amma waɗanda yake na kyautatawa ne na gaba ɗaya min turuqatil muslimina na hanyoyin musulmi wa gairi zalika da makamantan haka ya sa sarki wa mutanen muciya hanya ko mutanen cikaji ko mutanen sabon gar local government ko kuma mutanen state ko mutanen ainihin jiha ko ina ne ya zama alkali zai iya kallon wuri kaza ya lalace ya ce ranka ya daɗe a yi kaza kuma ya matsa dole sai an yi wannan abu duk sanda alkali ya zama ba zai iya haka ba ya zama cikin fadawa kawai ko fadawa suna jayya da sarki shi ne kawai to da sarki zai ce farillan alwala guda ɗaya ne zai ce ran kai da ni kai da ni. kamar hankafu za su yi ran kai da ni shi ke nan ba ko zai ne sarki jayya to ka san ko annan ba to ya hana tarbiyya da kudin gaba ya hana tarbiyya da mutane mutane Black duk ka san waɗannan littattafai da ƙurani ka sani ka san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zai aka gaskiya baya aiki da gaskiya wannan wuta zai tafi da wanda yake bai san gaskiya ba ma balle aiki da ita ko kuma a naɗa alkali a keɓance shi a ce to kai bangaren muciya gaba ɗaya naka ne kai kuma ɓangaren cikaji kai kuma bangaren sabon gari ya halatta a keɓe alkali da wani ɓangare. au nau'in ko kuma ya zama a naɗa alkali na wani nau'i na shari'a daban a ce duk shari'ar da ta shafi 'yan kasuwa a kawo wa wani duk shari'ar da ta shafi ma'aikatan gwamnati a kai wa wani duk shari'ar da ta shafi fannin aure a kai wa wani shari'ar duk da ta shafi tattaunawa akan magana addini a je gurin wani ya halatta ai haka ku rinka fahimta waɗannan abubuwa da kyau Allah zai kawo mana ranar da za mu zartar da su fa mun gane ko insha Allah asalisu na hudu na uku min arkanil mulki to yanzu ya dawo kan ainihin rukunai na mulki din ko dama na farko ya ce a samu waziri na gari na biyu ya ce a samu alkali wanda yake tsakanin shi da Allah zargi bai damun shi to shine ya ce rukuni na hudu daga cikin ainihin rukunan shari'a sahibu shurfatin commissioner of police commissioner 'yan sanda sarki ya zama yana da commissioner 'yan sanda don sai da mazurai kaga ga dan sanda da kulki dama da sarki yaya akwai kwamishinan 'yan sanda yana da yaran shi yana da masu aiki waɗanda yake suna aiki a ƙarƙashin wannan ainihin gwamnati ne yansifu ba'is, min alqawi wanda zai rinka adalci yana kwato wa mai rauni haƙƙin shi daga mai ƙarfi aikin kwamishinan 'yan sanda kenan aikin 'yan sanda kenan duk sanda kwamishinan 'yan sanda ko subritanda ko ko ef ne ko a to z ne ma kowane ne in ya zama baya ainihin yin wannan ba sunan shi dan sanda ba sunan shi azzalimi in ya wuta in ya mutu wuta Allah zai maka shi aikin shi kenan yansifu lidhaifi min alqawi yayi adalci ya kwato wa mai rauni haƙƙin shi an gane ko daga wanda yake ainihin mai ƙarfi ne wani ya maka sama da faɗi a dukiyarka ka rasa yadda za ka yi kana kaiwa kwamishinan 'yan sanda aka kira shi ya zo shi kenan a bincika a ce to shikenan an tabbatar da hukunci an da maka da hakkinka aikin shi kenan ba tare da ko kwabo ba in ya ci kwabo ya ci wuta to yaya haka za ta yi dole a wadata 'yan sanda da kayan aiki dole a wadata 'yan sanda da albashi yadda yake ba abin da zai tsone musu ido amma wata biyar ba a biya dan sanda albashi ba inda bai ci hanci ba eh, kwakwalwa ma zai ci ba yake magana hanci kwakwalwa ma zai ci na fatan gane wata biyar ba a ba dan sanda albashi ba kuma an tashi bashi albashin an bashi dan a wata daya an ka naira 800 takwas an baka me naira 800 takwas ko wannan dan firamare ka ajiye naira 800 takwas zai cinye ta a wata guda dan firamare ka ajiye mishi naira 800 takwas a wata kullum bukata a rinka zara ka gani balle dan sanda wani na da mata ɗaya akalla yana da 'ya'ya biyu akalla ga shi kanshi ko kudin goge wannan wandan mai kaci mai kake ji nawa zai ci saboda Allah ba zalunta su ake ba to shi yasa dole ne in ana zargin 'yan sanda da suna zalunci tabbas zalunci ne wannan ba halin da zai halatta a halatta musu zalunci amma dole ne kuma hukuma ta tsare musu haƙƙinsu shi yasa shari'ar musulunci ta ce duk sanda aka shiga halin wahala da tsanani don wani ya sata ba a yanke hannun shi mun gane mutumin an shiga halin wahala da tsanani hujja shine hadisin Abu Huraira na cikin sahih Bukhari da Muslim da yake da ya kama shi dan ya nemi shi fata ba a yi mishi wani hukunci ba me yasa saboda ana ya ce eh, inni muhtajun eh, ina da bukata ga iyali sun ya to fito ba dole dan sanda ya fata ba ba dole dan sanda ya ci hanci ba tsayawa kawai sai je samu wata kwana wanda yake shugaban shi ba zai gan shi ba zai kafa mashin din shi sai tsaya kan titi kai tsaye da kai tsaya duk sai particulars ba particulars ba ko parti menene ya ci gaba ruwan shi <laughs> eh, sai ce takaddun kai sun complete ga kai kai silyo takaddu ka kama ka bashi ka <laughs> bashi in kana saka naira ashirin a ciki sai ce a hana na kuma yau you complete your takaddu ba sai ya soke zai baka ka tafi to ya ba zai haka ba an zalunce shi dole shi ma ya zalunci na kasa da shi ko kuma a fitar da albashin ma'aikata manya sai babban ma'aikaci wai sai kai a juya mishi a ne mishi harkoki sai bayan wata uku sa'annan albashin ya fito da shi ya ba su ya je ya juya a lokacin nan in ka bashi naira ɗari biyar ta ishe shi bukata yanzu in ka da ka bashi wannan ɗari biyar ba za ta ishe shi bukata ba naira dubu ce za ta ishe shi don haka ana bin ka ɗari biyar sai an je lahira ka biya shi Allah ya kiyaye <coughs> to sarki ya samu kwamishinan 'yan sanda ashe kowace anguwa ya kamata a samu police station kenan ko to abin da yasa ba ku fahimtar karatun shine kuna gwada police station din da irin waɗannan ne na musulunci musamman suke tunda kaji shehu usman yana magana su ma'ana shehu usman ma yana da police yana da yan doka kenan amma kai ka san na shehu usman ba irin waɗannan bane warabi'u na hudu min arkanihi daga cikin rukunai na ainihin shugabanci sahibu harajin ya zama akwai wanda yake kwamishinan kula da karɓar haraji an gane ko da duk wasu haƙoƙi waɗanda za a karɓa a hannun talakawa in an tattara ba sarki ya ci ba ba alƙali ya ci ba a'a aiwa talakawa ɗin aiki yastaqdi wanda yake ainihin wato zai eh, ko yastaqdi wanda yake zai ainihin rinka tattara wannan a ah, haƙƙi na haraji wala ya zulmin ra'iya amma ba zai zalunci talakawa ba za a rinka bi ana tattara haraji wurin yan kasuwa wurin ma'aikatan gwamnati wurin mutanen gari sai an tattara tsaf sai a fito gidan rediyo sai a yi announcing a yi shaidar bana an samu naira dubu kaza a unguwa kaza saboda haka suna da buƙatar kaza suna da bukatar kaza suna da bukatar kaza waɗannan kuɗi da aka samu ba za su isa a yi ba amma za a yi kaza da kaza in Allah ya kai mu an tattara haraji kuma na baɗi sai a yi musu sauran ayyuka yaya baɗin an zo an ce a bayar ba za a bayar ba to amma an karɓa ka ji shiru an karɓa ka ji shiru ko ba a karanta maka a littafi za ka ce ka kawo za ka kawo ne ina ba ta an gane shi yasa ake rigimar kawai ku gwada ku gani harajin da kuka tara na 95 din nan ku yi wa talakawa aiki ku ga baɗi in aka zo karɓar naira ashirin wani naira hamsin zai bayar wallahi don wallahi wani yana da ƙarfin ya bada harajin naira ɗari biyar amma wallahi da ya bayar gwamnati kife ya ba da naira ashirin ba wallahi gwamnati kife to ka bayar aini shi kato kai kato wane ne ya fi bukata kai kana bukata ka dauka ka bashi dan ai aiki shi sai cinye ciki ya fi ciki ne ko aljihu ya fi aljihu ne shi ne kawai matsalar da ake zo a fahimta to shi ne yake cewa wa fi ziya'il khulafa'i shehu usman ya ce a cikin littafin ziya'ul khulafa adda liha addul li hadhihi al arkan al arba'a an kididdige an kirgo waɗannan rukunai guda hudu ala haza tarti ga yadda ka ji na jero din nan ma'ana inda shehu usman ya dauko wannan magana kenan qala Umar ibn al-khattab sayyidina umar dan khattab ya faɗi cewa la yuslihu al-waliyu illa bi arba'i khifal shugaba ko gwamna ko dagaci ko hakimi ba zai gyaru ba sai ya ɗauki ɗabi'u guda hudu na farko quwwatun ala jam'il malimin abwabi a hillihi ya zama yana da ƙarfin da zai iya tattara dukiya daga wurin talakawa ta hanyoyin da suka halatta mun fahimta ko ba za a ce an ba da rasitin sayar da giya ba dan za a rinka akwai albashi akwai haraji da ake karbe a wurin giya mun fahimci wannan a'a za a tattara dukiya ta inda ya halatta ne a a tara ta wa wad'ihi fi haqqihi abu na biyu kuma in an tara dukiyar ya zama za a iya amfani da ita a dora ta inda ta cancanta a dora ta an fahimta wa shiddatun la jabruta fiha nan ya zama alkali ko kuma shi ainihin shugaba sai umar ya ce ya zama yana da ƙarfin zuciya wanda yake kuma babu zalunci ba kama karya a ciki yana da ƙarfin zuciya da zai iya jan shu dan shugaba fa sai da mai ƙarfin zuciya rago ba zai iya shugabanci ya zama yana da ƙarfin zuciya amma kuma ƙarfin zuciyan babu kama karya ba sama da faɗi a ciki waliyin ya zama kuma yana da tausasawa la wahana fihi tausasawa kuma da ya zama babu rauni a ciki ma'ana me ake so kenan ya zama tsaka tsaki ba azzalimi ba ba mugu ba sai dai ya zama mai adalci mai kyautatawa amma kuma ya ga sai an tabbatar da abin da yake shine daidai ko da da karfi ne yace fa in naqasat wahidatu in aka samu abu daya ya nakasa daga cikin waɗannan ɗabi'u lam yuslih lahu amruhu al'amarin shugaba ba zai taba gyaruwa ba har abada mun gane ko intaha bayanin wannan babu ya kare wanda ke magana akan arkanul wilaya sai kuma ainihin rana ita in insha Allah za mu tashi a kasamul wilayati shar'iyya ministries yaya ake karkasa gwamnati kuma za ji gwamnatin karamar hukuma gwamnatin jiha gwamnatin kasa eh, ya za a karkasa ta to waɗannan ainihin su ne a takaice bayanan da suka shafi wannan Don haka abin da muke so shine a rinka lura ana tafiya ana fahimtar waɗannan karatuttuka a hankali Allah zai kawo mu lokacin da yake da ikon Allah da izinin shi za mu tabbaka su an gane ko kuma abin da muke fata shine waɗanda ke kan mulki ɗin a yanzu Allah ya taimake su wajen su gyara waɗannan abubuwa idan ba su gyara ba to abin da muke ainihin yi musu addu'a Allah ya kawo wata guguwa da za ta karera su Allah ya ɗauki wannan al'amari ya bayar da shi ga duk waɗanda za su iya shi tsakaninsu da Allah abin da muke cewa kenan sallu ala nabi alaikum salam na'am hmm. to ai ma me na gaya mana na gaya mana yanzu muke yin karatun ba mu san da ba a tabbatar da shi ba ka fahimci wannan ko kar ka manta akwai wasu abubuwa da dama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan zamanin Abubakar ma aka tabbatar da su ya ka ji mun zo karatu nan ina fata an gane shi malamin so yake yanzu aka yi eh eh to ai mu yanzu aka yi littafin a wurin mu da yanzu kai ka san shi ba yanzu yanzu ka san abin da ke shi ta eh to ka a cikin haka dai ana karanta a hankali a hankali ka fahimta ko akwai matsaloli da yawa an zo karatu kama faru mu wani hukunci dama idan kisan kuskure ne ya faru to shari'a ba ta ce a kashe wannan da ya kisan kuskure ba sai dai diya in aka ce an yaba diya shi kenan amma kisan gangan shi shi ba diya an gane ku wani ya kashe maka dan uwa da gangan to abin da shari'a ta ce an ba da izini a kashe shi to sai ka ce a kaya ce kisan to anan ba diya ake magana ba sai yadda ka ga dama ka faɗa in ka ce miliyan goma kake so a baka sai a baka in kuma ka ce kaya ne gaba daya shikenan haka Allah ya so ina fata an gane sallu ala nabi to alhaji sai ya yi ne to akwai daurin aure da zamu yi saboda haka na nesa sai su saurara da kyau insha Allah ta'ala Allah ya taimaka kurakuran mu marasa lafiya daga cikin Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji gansu Allah ya dauka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله نعم eh akwai daurin aure yanzu sannan kuma in mun tashi nan akwai wani daurin auren za a sake wucewa marmara an gane ko sannan kuma yau za mu tafsir da daddare insha Allah kuma in mun tashi tafsir din insha Allah ana buƙatar jama'a su dan saurara su zo a ko wani taro da za mu yi kamar na minti goma za a yi wa jama'a wasu bayanai waɗanda suna da matuƙar muhimmanci mun fahimci wannan ko saboda haka don Allah a kiyaye wannan ya ai malam ya kai mu eh